Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel saura abokanan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a ɗaya ga watan Afrilu na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa a ziyara aiki ta farko da ya kai Najeriya, shugaban Nijar Bazu Muhammad ya gana da takwaran aikinsa Muhammadu Buhari a Abuja. Za mu ji ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan majalisar wakilan Najeriya sun nema a rufe majalisar dokokin ƙasar domin tilasta shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauki kwararan matakai kan taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Kama kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan gasar Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Kwana guda bayan da jami'an kasar Ukraine suka ce Rasha ta karya alkawarin da ta ɗauka na rage kai hare-haren soja a babban birnin Ukraine Kiev. Lamarin ya karya wa Amurka da kawayenta na yammacin Turai gwiwa kan amincewa da alkawarin Rasha ba tare da nuna shakku ba. Sashen leƙen asirin sojan Birtaniya ya yi gargaɗi da safe jiya Alhamis cewa yawancin sojojin rasha da ke kusa da kiev suna nan a inda suke duk da janyewar wani ƙaramin rukuninsu da aka yi jami'in ma'aikatar tsaron birtaniya air vice marshal nick smith ya faɗi a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa da alama za a yi ƙazaman faɗa a wasu yankuna a cikin kwanaki masu zuwa wani babban jami'in tsaron amurka ya bayyana yunkurin na rasha a matsayin wani gargaɗi cewa sojojin rasha na ci gaba da kai hare-hare a birnin kib da sauran garuruwa a arewacin ƙasar ofishin mai shigar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc ya faɗa a jiya alhamis cewa zai buɗe ofishi a ƙasar venezuela yayin da yake binciken zargin azabtarwa da kashe-kashe da jami'an tsaron ƙasar ta kudancin amurka suka yi babban mai shigar da kara na kotun icc karim khan ne ya sanar da matakin buɗe ofishin a ƙarshen wata ziyara kwanaki uku da ya kai babban birnin ƙasar caracas a wani jawabi da ya ta gidan talabijin tare da shugaba nicolas maduro kan ya ce ya yi maraba da ƙudurin gwamnatin venezuela na lalubo hanyoyin haɗin gwiwa da taimakon fasaha a wani ɓangare na ƙoƙarin binciken laifukan cin zarafin bil'adama daga cikin wasu matakan Khan ya ce gwamnatin Maduro ta amince ta bayar da biza ga jami'an kotuna da kuma halartar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da abokan hulɗa ciki har da ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Tsohon mataimaki a fadar White House Jared Kushner, sirikin tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya amsa tambayoyi jiya Alhamis daga kwamitin majalisa da ke binciken harin da aka kai kan majalisar dokokin ƙasar a bara. kushina babban mai ba trump shawara kuma ɗan cikin gida na farko da ya ba da shaida zuwa yanzu ya bayyana cikin sirri ta hanyar sadarwa ta bidiyo da ra'ayin kansa ba tare da an ba shi sammaci ba kwamitin majalisar wakilai na tattara cikakken bayani ne kan abubuwan da suka faru a rikicin ranar shida ga watan janairu da kuma gano shirya makirci da abokan Trump suka yi na yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020 da kuma ƙarerayin da ake ta yaɗawa kan ikirarin an tafka magudi da ya haifar da tashin hankalin. Kushina yana dawowa ne daga Saudiya a ranar 6 ga watan Janairu kuma bai kwana a fadar White House ba bayan da ya koma Amurka. Wakilar kwamitin Ellen Loria ta shaida wa gidan talabijin na MSNBC bayan bayyana Kushina cewa ya ba da bayanai don raɗin kansa. Ya ba da bayanai don raɗin kansa don tantancewa da tabbatar da nasa ra'ayin game da zaben. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A ziyarar farko ta aiki da shugaban Nijar Bazo Muhammad ya kai Najeriya ya gana da shi na Najeriya Muhammadu Buhari domin inganta tattalin arziki da tsaro da zumunci mai karfin tarihi na kasashen biyu. Kasashen biyu sun amince da daukar matakan tallafawa juna domin inganta rayuwa al'ummarsu. Bayan ganawar da ya kakakin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ya gana da wakilin ma Abuja Umar Faruku Musa inda yake cewa farko ma dai shi ya zo don ya taya murna ya godiya ga shugaban Muhammadu Buhari irin tallafi da taimako da yake bayarwa a yaƙi da yan ta'adda a arewa maso gabas wato a wajen tafkin cadi A halin da ake ciki yanzu kamar yadda ya bayani ana wani gagarumin gumurzu da 'yan ta'adda kasashen nan kamaru cadi Nijar, Najeriya da Benin ana ta yi. kuma ana samun nasara kuma ya ce eh, wato abin sha'awa shi ne kusan dukkan nauyin wannan aikace da biya ya yi godiya kan wannan ya kuma ya tattauna ya magana kan tattalin arziki ya yi godiya musamman akan diga jirgin kasar nan da ta tashi da za ta ake ginawa yanzu zuwa kano jihar jigawa zuwa jihar katsina kai har maraɗi a nijar republic wanda yana ganin cewa abu ne muhimmi wanda zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen gaba ɗaya. Ina magana kogin na tafkin Chadi da yake taimakawa waɗannan ƙasashen Najeriya da sauran ƙasashen Afirka ta yamma har da Nijar a ciki. Shi eh, tafkin Chadi wanda yake ya kashewarsa da rashin ruwa san ana ta danganta shi da taɓarɓarewar yanayi da kuma irin bayanai ma da shi shugaban muhammadu bazin ya yi ya nemi bukatar gwamnatin najeriya eh, eh, ta ɗauko eh, wato bututun makamashin iskar gas wanda yake kasan da an ɗauko shi daga yankin Naija Delta ya tsaya a Jakuta jihar Kogi. Gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari yanzu aka tana gina bututun nan daga Jakuta zuwa abuja kaduna zuwa kano ya nemi cewa a jashi shi ya shiga har kasar nijar to wannan shawara ce kuma wanda yake jami'an mu ko shugabannin mu za su duba su gani domin ita ma tana da nata fa'ida Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya yana tsokaci a fira da na yi da shi dangane da ziyarar da Muhammad Bazoum ya kawo najeriya inda ya gana da shugaba muhammadu buhari to ganin cewa shugaba bazu muhammad ya gabatar da shawarar cewa a kawar runduna wadda za ta yaƙi ta'addanci arewa maso yammacin najeriya tare da haɗin gwiwar nijar kamar yadda dai ake yi a can tafkin chadi inda ake da runduna ta musamman mai yaƙi da ta'addanci da sauran makwabtan ƙasashe guda biyar na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tsaro mamun sale domin in ji ko yana ganin wannan runduna idan aka kafa ta za ta iya tasiri a magani magance matsalolin tsaro da suka haddabi arewa maso yammacin najeriya a yanzu sai ya ce ina ga wannan shawara in allah ya an bi ta sau da kafa akwai tasirin da za ta yi saboda yan ta'adda na idan suka yi hari a najeriya gudu suke su je ko nijar ko su a wani gari da suke makwabtaka da najeriya haka zalika wanda suka yi hari nijar din sai su gudo najeriya don haka idan aka yi wata rindina ta haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu ina ga zai taimaka dakile kaiwa da komowar maharan nan tsakanin garuruwan nan kasashen nan kasashen nan guda biyu amma ganin cewa magana ce ta kuɗi kuma kasashen nan biyu duka su suna fama da lalurori na tattalin arziki kana jin wani zai iya yin tasiri tuna Najeriya dai ita ce ke ɗaukan nauyin abun da rundunar nan ta Chad take yi a tafkin Chad din nan to dama alal hakikatan duk wani farashi da za a biya Najeriya za ta ba da kaso mafi tsoka saboda ta fi Nijar yalwa ta fi yawan jama'a ta fi kuma damuwa da wannan kashe-kashen ba da ake ba gaira ba dalili. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa yanzu kuma gasar Fil Hashim Gumel dauke da sauran labaran duniya. Firaministan Pakistan Imran Khan da ke fama da rikici jiya Alhamis ya yi watsi da kiraye-kirayen 'yan adawa na yamma Ya kuma zargi Amurka da yunkurin hamɓarar da gwamnatinsa a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin ƙasar ke shirin kaɗa ƙware amincewa ko rashin amincewa da shi a ranar Lahadin nan mai zuwa. Jam'iyyun ada a majalisar dokokin ƙasar ko kuma 'yan majalisar dokokin ƙasar sun gabatar da ƙudurin rashin amincewa da mulkinsa a farkon wannan watan. tsohon ɗan wasan kurket ɗin mai shekaru 69 a duniya ya faɗa a daren jiya alhamis a wani jawabi ga al'ummar ƙasar cewa ba zai yi muramus ba kuma zai tsaya tsayin daka kan tsoma bakin ƙasashen waje yana mai yin watsi da tuhumar rashin ɗa'a da 'yan adawar ki masa za a gudanar da zaben ne ranar lahadi ko menene sakamakon zai kasance zan fito da na. ba zan bar wannan maƙarƙashiyar ta yi nasara ko ta halin kaka ba in ji kan a cikin jawabin nasa masu ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun ƙara ƙaimi a jiya alhamis da sama da dala biliyan biyu da hudu. don kiyaye afghanistan daga durƙushewar jin ƙai duk da rashin jin daɗi kan gwamnatin taliban ta ƙasar ba tare da ɗaukar matakin gaggawa ba muna fuskantar matsalar yunwa da rashin abinci mai gina jiki a afghanistan sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a wani taron neman tallafi. Ya ci gaba da cewa tuni mutane ke sayar da 'ya'yansu da sassan jikinsu domin ciyar da iyalansu. Tattalin arzikin Afghanistan ya ruguje sosai. Afghanistan da ke fama daga tasirin yaƙi na shekara da shekaru, da fama da matsanancin fari da annobar COVID-19. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi dala biliyan 4.4 don taimakawa 'yan Afghanistan miliyan 20 da abinci da matsuguni da kuma kula da lafiyarsu da sauran abubuwan yau da kullum. Wannan shi ne neman tallafi mafi girma da aka taɓa yi. Daga cikin manyan ƙasashen da suka bada taimako akwai Birtaniya dala miliyan 374 sai Amurka wacce sanar da alkawarin kusan dala miliyan 204 a matsayin sabon taimako. jamus ta bada dala miliyan 218 sai japan dala miliyan 109 baki daya majalisar ɗinkin duniya ta ce masu bada agaji 41 sun yi alkawarin tallafawa a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Batun tsaro da ya ƙara ta'azzara a Najeriya ya sa an yi muhawara mai zafi a majalisar wakilan ƙasar yayin da wasu 'yan majalisar suka nemi a rufe majalisar dokokin ƙasar domin tilasta shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauki kwararren matakai kan alhakin da ya rataya a wuyansa na tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Caring the life and properties of our citizens. This is a matter that is beyond a mere representative. Railway is attacked, highway is attacked, communities are attacked, all simultaneously within a span of one week. I am not directly accusing him, but the bulk stop at the table of the commander in chief. Yadda aka yi musayar yawo da ta da jijiyar wuya a majalisar wakilai kenan kan kudirin gaggawa da dan majalisa mai wakiltar birnin gwari da giwa ta jihar Kaduna, Shehu Balarabe ya kawo kan hari da aka kai kan jirgin ƙasa da ke sufuri tsakanin birnin tarayya Abuja da Kaduna da yawan kashe-kashen jama'a da ake ta yi babu ji babu gani musamman a ƙananan hukumomin birnin Gwari da Giwa. 'Yan majalisan sun yi suka da kakkausar murya kan mai ba shugaban ƙasa shawara kan lamuran tsaro Baba Gana Manguno inda suka nemi ya yi murabus ko kuma a kore shi gaba ɗaya domin ya gaza. Yan majalisa Shehu Balarabe ya yi mani ƙarin haske akan ƙudurin. Majalisa za ta intimate ma har vila akan wannan magana. Har gwamnati gwamnatin tarayya duk wanda ya kamata a gani aka wannan magana majalisa ta dauki alƙawarin za ta ga duk wanda za ta gani a ƙasar nan domin a tabbatar cewa kashe-kashen nan a giyo da binin gwara an daina su. Ɗaya cikin 'ya'yan majalisar wakilan Aminu Sule daga jihar Kano ya koka da yadda ƙasar gaba ɗaya ta kasance cikin mummunan rashin tsaro musamman ma rikicin da ke faruwa a yankin arewa maso yamma da yake ƙara ƙamari inda ya ba da shawarar a rufe majalisar ƙasar baki ɗaya har sai an samu mafita. mun san cewa wasu abubuwan gwamnati tana aiwatarwa wasu musilin kuma ka ce maimakon mu zo mu zauna talaka sun kasa gane ko jama'ar gari sun kasa gane ma mai muke tattaunawa a cikin majalisar nan da haka idan za mu bi sawun asu ne mu mu shiga yajin aiki gwara mu rufe majalisar nan har sai an tabbatar mana da cewa jama'ar da suka turo mu mu ta wani abuja mu wakilce su lalle lalle lafiyarsu da dukiyarsu da rayukansu za su zama cewa an kare su amma sabon shugaban jam'iyyar apc mai mulki sanata abdullahi adamu ya ce wannan lamari na tsaro ya shafi kowa da kowa ne yana mai ba da shawara cewa abin nan akwai makarkashiya da ake gwamnatin nan akwai makarkashiya da ake gwamnatin nan saboda haka dole ne mu sa hankalinmu a ƙasa mu kuma buɗe kunnuwanmu mu jami da mutane suke ciki amma abin kan ya isa za mu baiwa shugabanninmu shawara soja na nasu mu koma ga allah kuna lamarin nan a je a zauna zama na musamman ba na kwana ɗaya ba rabi ba ba wata ɗaya ba mu ta yin allah har allah kawai da fitinan nan da ci gaba ƙasar da mana wuya da wannan irin halin da ciki Majalisar wakilan da mataimakin kakakinta Idris Ahmed Wase ya jagoranta ta ce dole ne gwamnati ta tashi tsaye wajen ɗaukar nauyin da ya rataya a wuyanta cikin gaggawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. ɗan majalisar wakilan tarayya da ya samu akasi wata biyu bayan sake zaɓarsa a 2019 ya ce bayan nasara a kotu kakakin majalisar wakilan Najeriya Femi Bajabiya Mila ya yi mursisi ya ƙi rantsar da shi. Garba Cedi ya yi zargin cewa akwai hannun ɗaya daga hadiman shugaba Buhari wajen kawo cikas a rantsarwar. Daga Abuja, ga rahoton da Nasiru Adamu Hikaya ya aiko mana. Garba Garba ce da wanda yake magana a taron manema labaru ya ce wani da bai shiga zaben baya mai suna Mubarak Bala ne ya samu nasara a kotu. Yar da ba tare da jinkirin kammala shari'a ba hukumar zaɓe ta mika masa shaida yayin da kakakin majalisa Femi Bajabiya Mila ya rantsar da shi. Shaida ya ce ya garzaya kotu inda ta yanke hukuncin soke nasarar farko ta Bala har daga bisani ma da umurtar da biya duk kuɗin da ya karɓa a matsayin wakili a majalisar. duk da samun nasarar da tinkarar kakakin majalisa Femi Bajabiya Mila don ya rantsar da shi abin ya ci tura. Sai da ya ce kakakin ya ce wani adimin shugaba Buhari ne ko fadar Aso Rock ne suka hana lamarin yiwuwa. Bayan ministan shari'a ya rubuta wa kakakin majalisa a rantsar da ni sai kakakin majalisa ya ce in kawo oda daga kotu kuma na garza ya na jan kotu na kawo ina kawo oda don a rantsar da ni kakakin majalisa ya ce sarki abba mai yi wa shugaban kasa baba buhari hidima ya ce kada a rantsar da ni to shi ne dalilin da ka ga har yanzu ba a rantsar da ni ba amma ina nan in kama kafa ta nan in je ta nan in je ta nan kuma ina samun shawarwari daga wajen lauyoyi na domin mu samu mafita da yake amsa tambaya ko martani kan dambarwar mai taimaka shugaba buhari kan labaru garba shehu ya ce san fadar ba ta da hannu a zargen dan watan biyu wajen uku ko hudu da suka wuce ma ya yi wani babban taro ga yan jaridu har ya faɗi sunan wani abokin aiki na ya ce wai wannan shi ya ce fika ka da rantsar da shi mu mu zaton su fika zai kaskantar da ofishinsa har ya karɓi daga wajen wani gandawa da shi yanzu yana kiran ko garbu shehu da shi a ciki shi ke a ba ni da hannu a ciki shugaban kasa bai da hannu a cikin matsalar ambata sunan sarki abba da ya tuntube ka ba su da wani tasiri ko kuma ba su shafi fadar shugaban kasa ba kamar da na faɗa a daga idan shari'a za a duba ko tsarin mulki sarki abba ne matsayinsa a cikin wannan na ba masauki abu ba shugaban kasa shi kansa bai da hurumi ya keta abin da kotu sai Lauyan dai wato barista Abdulhamid Muhammad ya ce a yanzu suna bin matakan shari'a ne da zai kai ga yiwuwar cafke kakakin majalisar da jefa shi gidan yari. Za ta ma iya ba da umarnin Inspector General na Police ko Commissioner of Police na FCT ko da yana zaune a ce a kamo shi domin a kai shi taraba. A ji kuma meye dalilin kin bin wannan doka. Kotu tana da karfin haka, tana da karfin ikonta. Aka ce an yanke hukunci akan a kamo shi. dole ne a aiwatar da kamowan wanda kuma aka aika bai kamo ba shi ma sai ya kasance shi ma za a lalubo shi domin a kama shi domin kuma a hukunta shi wato dai duk yadda aka kai ga rashin bin doka kotu dai tana nan da karfinta za ta iya daukar mataki kotu tana nan da karfinta to amma yau a najeriya mun kai wani hali ne wanda yake su hukumar zartarwa al'amura suna tafiya amma babu wasu matakai da ake dauka wannan maganar da ake yi ai an ce daga fadar gwamnatin tarayya wannan abubuwa ya samu asali batun rashin rantsar da waɗanda suke nasara a kotu a majalisar dokokin najeriya ba wani bakon abu ba ne nasura da hikaya muryar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru da hikaya har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc muna kuma watso shirye-shirye ne akan mitoci 16 25 da kuma talatin 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta boa africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar. Kaɗaita da bautar Ubangiji a cikin wannan wata mai albarka, Allah ka karbi ibadunmu, ka samu daga cikin ‘yantattu a wannan wata’ na Ramadan. Amin. madalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda aisha ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka. a bisa al'ada duk wata mota tana fitar da wani hayaki idan aka tayar da ita sai dai kuma akwai irin hayakin da suke da illa waɗanda ake amfani da wasu na'urori na musamman wajen gano su musamman ma a ƙasashen da suka ci gaba to bisa la'akari da yadda najeriya take kashe sama da naira tiriliyan guda wajen shigo da motocin hannu a kowace shekara ko akwai wani yunkurin da cibiyar ƙera fasahar motoci na najeriya take yi wajen tabbatar da cewa najeriya ita ma tana bin wannan ƙa'ida fa'idar ga abin da shugaban cibiyar Dr. Jelani Aliyu ya shaida min Shirin wannan gwadawar iri biyu ne. Akwai wanda kamun a fara sayar da mota za a yi shi. In kuma za a shigo da sabon mota a fara yin ta ko a fara sayar da ita a cikin kasa za a ɗauki ɗaya biyu ko uku a je a gwada su a tabbatar da daidai suke sannan a bari a ci gaba da sayar da sauran. Akwai kuma gwadin da ake wanda shekara-shekara za ka je da motar da taka ce ka je a gwada a tabbatar da lafiya lautaki kamin a bari ka sake rajista ka ci gaba da amfani da ita. Shi wancan na farkon shi yasa muke gina cibiyoyi guda uku a Lagos, Enugu da Zaria. ita ta lagos musamman ita ce za ta wannan aikin muna kiranta emission testing laboratory yanzu haka mun kare ginar wurin muna jiran a sa su na'urorin za su yi wannan aiki so muna fatar nan ba da daɗewa ba a fara wannan aiki abin da za mu yi shine duk wata sabuwar mota da za a shigo da ita ko wadda za a yi nigeria sai an ba mu sample mun je mun gwada mun tabbatar da eh lallai ba ta fitar da hayaki da yawa ko hayakin da take fitarwa wanda aka yadda da shi ne idan muka yadda da haka nan sai a baka iznin ka ci gaba da yin wayannan motocin ko ka ci gaba da sayar da su sannan shi wannan gwadin na biyu kuma muna nan muna magana da VIO na nan Abuja kuma za mu yi magana da sauran VIOs da sauran gwamnatocin jiha wurin ƙara buɗe irin wayannan wuraren wayanda za a rika zuwa shekara-shekara ana tabbatar da haka nan wayannan abubuwan guda biyu insha Allah nan ba daɗewa ba za a ga tasirin su a cikin wannan ƙasa. A Najeriya yawancin motocin da muke tukawa irin wayannan motocin ne kuma har yanzu idan ka duba musamman nan abuja wuraren da da babu eh, inda ake sai da motoci na hannu kamar wuraren sun karu su ma kuna mai da hankali a kansu ne kun tabbatar da cewa su masu wannan tsari Mu gaskiya muna nan muna ci gaba da kokarin jawo kan duk wani wanda zai sai mota ko ya shigo da ita na ba da karfi wurin motocin da ba su fitar da wannan haƙi. Amma kuma aikin mu na farko shine ma a rage shigowa da wannan motocin duk wata motar da za a amfani da ta Najeriya a ita cikin Najeriya. Karfin mu na yake muna ba da karfi ga duk wani mutum ko wani kamfani da zai zo ya mota a Najeriya. Muna son gaskiya a rage shigowa da irin wayannan motocin saboda irin wayannan motocin tsofaffi ne sosai. Wasu sun shekara goma sha biyar ashirin motocin da an riga an gama amfani da su wasu wurare an jefa muna su wanda muke ganin cewa gaskiya dan najeriya ya wuce a ce yana amfani da irin wayannan motocin wayanda ba komai ba ne in ba wahala ba zaka je ka sayi mota shi an kare aiki da ita an ce a rabu da ita an turo nan ka sai ta yau gobe kana wurin mechanic jibi kana wurin mechanic kullum kana nan kuɗin da kila baka kashe wurin karawa ka sai mota da ta fita ba sabuwa nan zaka ga kana ta ba bakanike su amma ita sabuwar mota idan ka saita ba abin da za kai in dai ba kila canza bakin mai ba ko sa mata fetur ba har yanzu idan aka zo wurin motar da ke aiki da lantarki ba ma magana sa bakin man ko sa mata fetur so gaskiya muna kira ga su masu shigowa da motocin su rage shigowa da su idan suna son su rika sayar da motocin da ba sababbi ba ne ai akwai sunan wanda aka yi nan kasar an yi su kila shekara biyu uku ko hudu da suka wuce sun zama second hand ka zo ka sai su ka sayar da su ba sai ka je wata kasa ka sayo second hand ba ka sai second hand da aka yi Nigeria ɗan adam dai ajizi ne wanda a dalilin hakan ne 'yan najeriya suka ɗanɗana kudarsu da matsalar gurɓataccen man fetur da kamfanin nnpc ya shigo da shi a kwanakin baya kuma kamar yadda ake faɗin cewa wani hanzari ba gudu ba farfesa murtala badamasi ya ce akwai buƙatar hukumar ta mai da hankali wajen tabbatar da tsaftar mai kafin a shigo da shi domin za ce wannan al'amari ya riga ya faru yanzu abin da ya kamata shine idan za a kiyaye gaba bayan da suka ce ba su sa shi cikin jadawalin tsarin abin da suke gwadawa ba idan an shigo da mai to yanzu sai su farga sai su sa shi cikin tsarin abin da ya dace da ma waɗanda ake tunanin ba su bayyana ba su ma su sa shi a cikin tsarin abin da ya dace ya kasance ana gwadawa kafin ya shigo domin ana magana ne na miliyoyin mutane da za su cutu a sababin wannan kin ga already gidajen mai babu man saboda an janye wancan man kafin wani ya samu sabo mutane an wahala gidajen mai an wahala asibitoci an wahala kusan kowa ya ji a jikinsa a wannan al'amari saboda haka ya dace ya kasance mahukunta sun yi abin da ya dace. To farfesa dai bai sallama da mu ba sai da ya taɓo batun harkar noma da yake da illa ga muhalli, kazalika lafiyar al'umma da abincin da ake nomawa har ma da ƙasar nomar. Akwai dabaru na noma wanda suke bayuwa ga cewar ya kasance muhalli bai gurɓata ba. Akwai kuma wanda muka saba da shi wanda yanzu yakan bayi ga gurɓata muhalli. Zan so in fara da shi karan kansa harkar taki da kika yi magana a can baya za ki ga cewar iyaye da kakanninmu ba su ma san wannan takin ba na zamani sun saba da taki ne wanda shara ce da kuma kashin shanu da sauransu wanda za a kwasa a jakuna a mangala a kai gona a baza saboda haka bayi ga cewar an samu yabanya mai alkhairi to sai muka zo zamani wanda ya kasance waɗannan ƙasashe ko kuma ce gonakin su kaɗai a karan kansu ba za su samar da yabanyan da ake bukata ba sai kasance dole sai an yi increasing in yield din per mai sauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu da ke mana fatar alkhairi. A gaida Aisha, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Kwana guda bayan da jami'an ƙasar Ukraine suka ce Rasha ta karya alkawarin da ta ɗauka na rage kai hare-haren soja a babban birnin Ukraine Kiev. Lamarin ya karya wa Amurka da ƙawayenta na yammacin Turai gwiwa kan amincewa da alkawarin Rasha ba tare da nuna shakku ba. Sashen leƙen asirin sojan Birtaniya ya yi gargaɗi da safe jiya alhamis cewa yawancin sojojin rasha da ke kusa da kiev suna nan a inda suke duk da janyowar wani ƙaramin su da aka yi ofishin mai shigar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc ya faɗa a jiya alhamis cewa zai buɗe ofishi a ƙasar venezuela yayin da yake binciken zargin azabtarwa da kashe-kashe da jami'an tsaron ƙasar ta kudancin amurka suka yi babban mai shigar da kara na kotun icc karim khan ne ya sanar da matakin buɗe ofishin a ƙarshen wata ziyara kwanaki uku da ya kai babban birnin ƙasar caracas a wani jawabi da ya ta gidan talabijin tare da shugaba nicolas maduro kan ya ce ya yi maraba da ƙudurin gwamnatin venezuela na lalubo hanyoyin haɗin gwiwa da taimakon fasaha a wani ɓangare na ƙoƙarin binciken laifukan cin zarafin bil'adama. adama tsohon mataimaki a fadar white house Jerry kushner sadikin tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya amsa tambayoyi jiya alhamis daga kwamitin majalisa da ke binciken harin da aka kai kan majalisar dokokin kasar a bara to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya kamar da Nijar, karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfila Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Salaman Abo da ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe, ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka. a birnin Washington DC.